na dai ya bada sa'a ina ta kamar na tafiyar ki karatu amma sai in ji damuwa duk ta kama saboda alhinin tafiyar ki umma Allah Allah nake in tafi kin ji dadin da nake ji kai yanzu da a gaban baki nake sai ki ba mu kunya amma bai baby baki da kunya to wa za ki gaya mu haka kunyan me Ke ma dai kin san a gidan nan in dai fita waje ne daga Hajji Yasini. To ni bari jin faɗa miki in na gama secondary school ɗina a England zan je in yi karatu. Ingila. Eh. Bakin ki ne Ingila ke ci yar Ingila. Eh, sai ki je mu gani. To a nan zaki ta karatun ki yar Ingila. Sai a kai ki mu gani ba inda zaki. Ba ki da kunya. Ko da yake sako da sako sai a Idan kika tafi za ta zo ta yi ta kewaye. to ba sai gama wanda za ta ringa ma rashin kunya ba tana hararar shi tana wani farfar da ido Hajiya Fatima an ah, malama Fatima ah. ya gidan ya hajiya wallahi dama na zo ne in miki magana akan maganar tafiyar mu kasar waje gani na riga na gama shiri na na haddaka siyaji na da magi da gishiri kuli-kuli na duk na siya na sa a kayana jira kawai nake a ce kuɗi. babbar magana su gyaɗa mai gishiri an samu promotion a tafiyar hada siyajin daddawa da su kuli da abu ta ƙasar waje kai ke da kin fi kowa ɗaukin tafiyar nan. ta kai zan ce wa sabon shiga ma ni a dama na saba fita kasar waje kai ka kowa sani kai ne iyakacin Kano Kaduna in fi kai nisa iyakacin Lagos wannan ma ka je siyayya ne to jirgin ARS sarkin tashi to sai aka yaya amma dai na fi wacce kodayaushe tana gida sai an ba ta izinin ta je nan da kofar gida ko tunda ni kodayaushe ina da damar da zan je inda nake so mm. yanzu dai daga nan ina za ka eh to dama abin da ya kawo ni shine na kira ki har so uku na gaba ki dan wayata ba ko na yi wani i'm sorry wallahi waina wajen hajiya ta yi season din shi tun jiya to to akwai magana bi hajiya ta ji kina waya da wani ne ta ji ana so a yi min kwace shi yasa ta hana ki ko dan na fuskanci hajiya fa in ba ni ba ba wanda za ta ba wa keke ma kin sani ko to bari je ni ma shi shirya zan siyo su karamfani da citta saboda mai tafiya ko to bari akwai ɗan abu da zan yi a kan da ya tafiya ni ma zan nemo gyaɗa mai gishi sai Oh. ya aka yi ne haba hmm, malaysia haba eh. ai ga a muna shirye-shirye <laughs> haba ya kuke eh wow <laughs> wayo daɗi haba ai muna shirye-shirye caɓi ni ba bacci ma ba na iya yi wallahi ni ina bacci mafarki ma nake ko sai in ga kamar ai mun ma tafi wallahi in gaya miki hmm, ai malaysia nan ki bari kawai kaya kala-kala na sa da wata take waya kuma ina gunki sai kin neman magana jan baki ina sarkin jan zance amma gaskiya ne fa gaskiya ba na fa abin da kike mun gaskiya gaskiya amma kin san ne rautin ki ce ai ya kamata kin gane ba ki dinga dan goyon baya na kuma so ki dinga gaskiya ba na so hmm, oh, kin bari zan kira ki mun fada uwa to shikenan bari zan kira ki kin ji <laughs> an fara zancen malaysia ne to amma ai kullum a cikin shi ne hello sweetheart sweetheart umma kina jin yarinya na wai sweetheart rigimar baby ce kawai ba wani sweetheart eh kina yan jami'a da ke zance ba sai ita wallahi umma yarinya na in kika saki mata gaba ɗi rashin jin ta ko sai ta yi abin da ya fi wannan sai ta yi da gaske ne wallahi nawa take yaushe aka yi ɗaran bare a kwanni a secondary school da ce wani sweetheart yaushe zan bari wani saurayi ya zo ya yi mata yawo da kwakwalwa waya fa ta ɗaga a waya rigiman yarinyan nan wallahi yarinyan tsabagen rigiman ta inda a waya ne za ta iya ta nijan da kauɗi da rigima da rashin kunya yanzu haka tana nan tana da saurayi ke baki sani ba saurayi sai ta gama secondary school waye zai zo kofar gida ya ce zai latsa min auta zan da zata wannan da rigima ma kin sani a'a ya ba zan sani ba iya ai ba yanzu ba kwakwalwa ai sai ta yi hukin wanda ta samu dictionary a kanta gaskiya zax ba na son abin da kake yi wai kai ba za ka zo wuri na ba sai ka gama kallon bal dinka shi ne matsala ke sauki haɓu yanzu fara amma nan baki ba zan gaya miki magana nake so in gaba shi ke na always so abin da nake sa eh, abin da nake son faɗa miki shine wallahi wannan karamin mun samu scholarship daga makarantar mu za mu tafi malaysia karatu What are you trying to tell me? Congratulations. Serious. Amma sai dai kawai zai yi missing ɗinka. Kasan ba na son rabuwa da kai zams. Hello? mujizi haka ne su ya kwallo an take wasa nawa da nawa banza ina zuwa yanzu ina zuwa ka nemo mun waje ka san gidan kallon nan cika yake wallahi ina zuwa ok ina za ka je oh amma ina so ne kallon ban to ba inda za ka je ba take wasa aka yi ba ko shake shi aka yi ba za ka je ba yau ma ba nan za mu yi fira ka tashi mu shiga cikin fira tashi mana zama ku tun kafin mu je ko'ina ba sai anything mun tafi let's do it because I love hey wato malam alim duk abin da aka yi da zance sai a ci kara me ne kuma wani abu ko da shi? eh wallahi wata hanya korafi an ɗiba waɗanda 'ya'yan masu kuɗi ne aka kai aka sa cikin wani gabiya aka bar 'ya'yan marasa galiba suna da korafin ya yi yawa gari a cikin makaranta ma haka wannan magana ba haka take ba kai ka sani ka san mai girma gwamna ne ya ce duk mutumin da yake takardunsa suna da kyau a kai shi kasar waje karatu ni ko ba ni na ɗauki nauyin ba ba kuma ni na zaɓa ba kai ba ba kai ka zaɓa ba cancanta ce da ƙoƙarin mutum ya zaɓa ka nan aka tara ɗalibai fa ya ce wa'annan iyayen suna da halin da za wa'annan kuma yan talaka ai akwai kwakwalwar kuma ga ilimi mun fa ba mu kai ba nan muka jira masa yara mai girma gwamna ya je ce wa'annan ai iyayen suna da hali shi abin da ya fi so a samu mutum jajirtacce mai ilimi ba kuma baka biya kuɗin makarantar nan ba yawanci biya a kai akwai NGOs da suke da interest akan wannan tafiyar sai kuma a ce wani mun yi sarkai kai ne dole hakuri za ka yi taushe kunnuwanka da jin maganganun mutane ka yi abin da ya dace kawai abin da zan ce ni kawai dai duk abin da ya kamata ku na Allah mai dan Allah kar mu wani sauraron maganganun mutane wai yanzu karfe ne Amsa wani abu a duk lokacin da ka yi sai ji kamar babu wata mace da na taba gani kawo ta ido ko da a matsayin kawa ko masoya ba ce na taɓa soyayya a baya amma bai kai na ba <laughs> me kake ci na baka ba bayan kasan tun da aka saka da nan tun ina kirga har ya zo yanzu nan ma abu ya zo dab da yin baki to ai shi abu in dai har kaga bai zo ba to ba a sa masa rana ba to yanzu me abu ne eh a tunanina idan muka yi wannan tafiyar ina ganin muka je inda Allah ya sa muka tafi kawai sai mu je mu shafi din tare ka san cewa a gida ko mu mun gama shopping komai na kaɗai ake jira za ku a gani a saurarin za a ji shi kenan hmm. ai ba na so ta zama Nigeria. Ina yawan maimaita wannan rana a matsayin rana ta farin ciki, ranar da nake alfahari da ita a rayuwata, ranar da Allah ya mallaka min masoyiyata, wadda na daɗe ina bara soyata, Allah kuma ya amince mana. Wato abinda nake so a nan mu cire san zuciya cire san rai mu sa Allah a zuciyarmu a magana da zan faɗa na san an faɗa miki iyayen mu sun faɗa shi aure abu ne mai rai kuma duk mutumin da yake wulakanta aure ko yake da wata manufa ta akwai dalilin da ya sa ya aure domin ya cikin wani abu to yana cikin fushin ubangiji saboda haka wannan sunna ce ta annabi rahama sallallahu alaihi wasallam mu wa kanmu faɗa ba sai iyayenmu sun ji tsakanina da ke ba ko wani ko magauta a waje kin san wasu ba sa son a ji an ce za a aure tsakanin wance da wani abinda nake so ki ɗauki wannan ki sa shi a cikin kunnenki mazauna lafiya fata na matuka raba tsakanina da ke Allah ya bar mu tare kuma daga ƙarshe ina so mu yi annabi salati sallallahu alaihi wasallam ban sani kuma da wani abin da zaki faɗa kafin mai addu'a mu je mu sallah na abin da zan iya cewa sai dai in ce Allah ya albarkaci wannan auren namu ya kuma ba mu a ɗaya ba ya sa an yi kenan har abada alfarma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma اللهم بارك على Muhammad wa السادة النبي nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ومن فئة قليلة غير فئة كثيرة بإذن الله والله مع السلامة Jerry kenan wai sauran me kake yi ne haka? Kin san jirgin da za tuka da saura minti ashirin ya rage hmm. ya tashi. Gaskiya da da dama da na nemi taimako wurin hajiya ma'ana a neman maka ɗan hutu a wurin aiki. baby kenan tafiya ɗaya ta rage min wani daga ita zan baki hutu mu ci gaba da zama tare da ke mu kasance a kowane lokaci muna tare ina dawon da kai lafiya ya na gode Ya salam ya ya gida na gaja lafiya lafiya ina so zan ka gwada mamu wata magana wato ya kamata ka samu lokaci ka dinga zama kana hutawa saboda kwata-kwata tunda kai auren nan ba ka zauna ba ka dan samu hankalinka yau ka tafi malaysia yanzu ka duba daga malaysia ka dawo kuma hmm? da za ta yi complain gaskiya ne ni ma ina da bukatar haka ka san wannan tafiya da ne na dawo juli ce ya kamata tafi sai ta zo man da uzurin mahaifinta ya rasu kwarai da gaske an gaya min aka ce ita ce kamata ta yi flying din jirgin sai aka ce kai ka je saboda wani excuse da ta kawo oh mahaifinta ne ya rasu allah sarki ya za a yi hakan dai za mu yi ta haƙuri amma dai ya zama dole ka dan huta kai ma wallahi to amma ina ga daga wannan tafiyar idan na dawo insha Allah zan ɗauki lokaci na hutu ne kawai ni da amaryata gaskiya ne gaskiya ne yanzu akwai takardun da zan yi sani na tafiyar naka ka bani kamar like 10 minutes sai gama da jima ko da sai shi sai ba hakuri aikin ne namu gashi a wallahi CBC da zuwa oga. Kun ji ko da neman tsokana yau ni ne ma oga. Ya gida? Kakka manta cewa juma'a tak rage muna dawowa za a yi bikin ka ke wallahi kin cika kuwa wallahi eh me kike ci na baka na ba na sani <laughs> ya na ji kai shiru ne baka ce komai game da shirye-shiryen bikin ba ah, to ni already na riga na gama shafin dina komai na siya nawa ina ganin ba sai kin yi da gaske kafin ki cinye lokacin bikin Don't be selfish me yasa komai in zaka yi ba zaka dauke ni muje ni ba gaskiya ni ban jin daɗi ya kamata a ce ka dauke ni mun je dan samu wasu abu na ideas na da zan salati I'm not trying to be selfish. You told me you bought everything that you needed for the wedding, so why should I use another money to go and buy you things? It's just a waste of resources. It's not like that. kasan cewa zan invite din friends na za su zo daga waje ina ne kuma kaga ya kamata a ce mu je mu shopping tare suka gani irin to to kin ga just calm down ne eh? wasa ne na zo ne da yana wow a <laughs> ah, to ga ba kullun nan kin ji ma je sai kin dawo ya mata mata tana da sanar da jikin ne bikin makaranta ko? Shaɓe ta. Ina sanar mana. ka sani kuma a kwakwalwa ta take jira kawai na ran jama'an nan ta kaga bijiri hmm. kina bidiyo ni kina da confidence akan komai sannu hajiya barka da fito ina yi ne ji a ah, bismillah zauna da zauna ma ya gida ya sa hajiya lafiya kallon abin da ya sa daman na ce fatima ta gaya maka ina son ganin ka saboda gashi za ku tafi karatu kuma kaga za ku yi nisa fatima duk da mace ce za ta je inda ba 'yan uwanta ba za ta inda ba maharamanta ba to kusancinku da ita shi yasa na ji daɗi da yawa mutanenmu in suka bar ƙasa suna ɗauko wasu ɗabi'u su sa'ara siyafa na ba kai da ba dalili ɗan bahaushe idan ya fita turai sai ya rikida ya manta al'ada ya manta addini ya ɗauko wata ɗabi'a ta musamman ya ɗora wa kansa iya daidai tarbiyya dai a gida muna iya daidai mu. to shi yasa na ji daɗi na ce bari in maka magana da Allah don annabi ka sa ido a kanta yawwa duk inda ta sa gaba ka yi ƙoƙarin nuna mata hanya ga amana nan dai mun baka in Allah ya so yadda zan yi iya bakin na wajen to Allah ya sa Allah ya taya ka roƙo Allah ya da to hajiya na gode kula za su ci insha Allah to yanzu da tun yanzu an bani amana in na ce ki ki in na ce ki bari ki bari ke ba ma wannan ba Sukuna waka ce mata ban dariya mun gaske to ni me yasa zo na ga gaishe ki sa idan ki ana wani ni zan tsukunan gaishe ki ni ne mijin ko ke ce mijin to ko kai ne da aje za ka tsugunna ka gaishe ni ko to yanzu faru da kusa da take shi magana maka kalan naki ya kike ai ni ban iya ba sai dai na kuma kai auren ka koya mu to kin sai dai gurguru wanda zaki tafi da shi ko dan an ce a can ba gurguru ba abin da ban siya ba ni da na daka yaji da sai tattawa ma Shuri. Umi gani, dama kin ce kina son gani na lafiya dai ko? Lafiya. Zax, tun da kaman zancen tafiyar hankali na bai kwanta. Mami, tafiya nan da zan yi ba zama zan je yi ba. Dan je karatu ne. Kuma na ɗaura kawai in Allah ya so ya da ba abin da zai samu soyayya. I take a promise. kuma zuwan nan da zan yi zan je nemi takardun nan ne saboda ni yi gadin dina gudun neman auren ki a gidanku in kuma na aure ki in san sana da zan yi rike kirkice kin sani <laughs> har kai mikin dina fi <laughs> amma me yasa je baka zo ba ayya kin san je mun dan zauna wani magana ne a John saboda yanayin tafiyar da zamu to shikenan ba wani abu 只是觉得好恶心。زي أكيد تميضة ليش ليش ¿Tú? Ay, ya, ni kan bari na zo dole na zo na baki sauki saboda na ji an ce za ki je kasan waje wallahi <laughs> wato shi ne kika yi saurin zuwa ki ba da ka gura kan duniya kenan kawata na san ana sauka za ku iya sabon shafi ta yaushe ne tafiya na ku rancin ma'amana Aziya preparation ɗin abin nan. Malama ta shi kije ki dauko min kayana saboda tsabar tubu ki kije ki hada min kayana. Ummi, lafiyar ki ni sa'ar ki ce ko ki zo ki gani